الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بيانك أنواع السلام عليكم ورحمة الله dan من manta من سيا mun tsaya ƙarshen aya ta 148 cikin wannan sura mai yau kuma za mu tashi farkon aya ta ɗari da arba'in da tara a yau wannan yammaci na ashirin da hudu ga watan ramadan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam daga maka zuwa madina da allah shi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون Ubangiji ce da manzansa sallallahu alaihi wa sallama fastaftihim ka tambaye su al-rabbikal banatu shi yanzu Ubangiji shine ke mallakar ƴaƴa mata wa lakumul banun ko kuma kuke mallakar ƴaƴa maza saboda aqidar waɗansu daga cikin Qurayshawa a Makka a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suna kudurcewa a su cewa mala'iku ya'ya ne na Allah kuma mata ne su kuma aqidar su ba sa san ya'ya mata sun fi san ya'ya maza wa yaj'alun lillahi albanati subhanahu wa lahum ma yashtahun sai su jingina ma Allah abin da ba sa so su ne ‘ya'ya mata, su kuma su jingina kansu abin da suke kauna su ne ‘ya'ya maza. Allah kalli anan. sun jingina ma Allah aibu ta fuska masu yawan gaske kaɗan daga cikin jingina masa ɗaɗin wanda ya fi karfin a jingina masa ɗa na biyu jingina masa abin da su a aƙida su na kasa ne amma kuma su jingina ma Allah shi ya zama munan na ladabi ga ubangiji ke da ake ce alakum zakaru wa lahul unsa tilka idan qismatun dhiza yanzu kwa ware ƴaƴa maza ku ke banci kanku da su shi kuma ku jingina masa ƴa mace in har wannan rabon shi ne kuka yi to ya zama rabo na zalunci ke haka lafi fastafihim ka tambaye su an rabbika albanatu wa lahum albanun shin yanzu Allah shi ne ke da yaya mata ko kuma kuna da maza am khalaqana malaikata inasan wa hum shahidun ko mun malaiku da siffar mata yayin da su shawa suka zanto shaidu akan haka shin suna masu bada da shaida suna nan lokacin da na halicci malaiku cewa mata ne balantana su ba da shaida bisa ga haka ala innahum min ifkihim la yaquluna walad Allah wa innahum lakadibun allati ala ku saurara ku ji innahum lalle su kafiran maka min ifkihim saboda karyar su ma la yaquluna har suna cewa walad Allah wai Allah ya haihu jingina ma Allah da ita ce karshen karyar shi an gane ma'ana dukkan wanda ya jingina ma Allah da kariya yake mattakhadha Allahu sahibatan wala walada mattakhadha Allahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah idan la dhahaba kullu ilahin bima khalaq wa la'ala ba'dhum ala ba'd subhanallahi amma yasifun dalati أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين التي أصطفى البنات على البنين shin yanzu Ubangiji ta'ala ya zaɓi ‘ya'ya mata a bisa ga maza, tsammanin in zai jingina wa kansa haihuwa ɗin, sirri idan yana so ba zai jingina ma kansa duka bangaren biyu ba maza da mata amma dan mai ne zai fanci kansa da wannan afa asfaqu rabbukum bil banina wattakhadha min al malaikati inaka innakum lataquluna qawlan azima in ma la banati al banin ma lakum kayfa takumun me yasa ne ku ta yaya kuke irin wannan hukunci afala tazakkarun shin ba za ku sake tunani ba ku gane munin akida da ke cikin zukatanku am lakum sultanun mubin ko kuma shin kuna da wani dalili ne wanda yake mabayyane da za ku iya gabatarwa da za ku kare kai ku daushi a gobe kiyama fato da kitabikum in kuntum za ku kawo wani littafi da za ku iya kafa hujja da shi kan wannan akida ta ku in har da gaske ne cikin abin da kuke da وجعلوا بينه وبين الجنة نصبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما خالدين إلا من هو صال الجحيم وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا سنسنيا فكان الله سبحانه وتعالى ده الجنو سنسنيا دندنتكا ma'ana kamar sun kulla akwai dangantaka tsakanin ubangiji subhanahu wa ta'ala da aljanu dan saboda a cikin su akwai wanda suke itikadin cewa ne na Allah to tawa ta yaya aka yi aka haife su sai suka ce ta hanyar aljanu kaga wato karin wannan ubangiji subhanahu wa ta'ala ke wala kada alimatul jannatu innahum la mudarrun ko da ko aljanu suna da matsalar cewa lalle su za a halarto da su cikin azaba gobe kiyama ko kuma suna da matsalar cewa lalle za a halarto da su farfajiyar kiyama da aiwa ko tambayar irin aikinsa ma'ana ko da su aljanu sun yarda bayi suke da Allah ba ɗaya ba ne nashi sannan ko ba ma matarsa ba ne kamar da wadansu daga cikin kafirai ke riyawa an gane ko subhanallah sarki ya tabbatar ma Allah dukkan wata kamala ta sace dukkan wata tawaya kuma ya fi karfinta subhanallah sarki ya tabbata ga Allah amma ya sai kowane gabanin abin da suke siffanta shi da shi illa ibadallah al-mukhlasin babu wanda ya samu tsira sai bayan Allah waɗanda suke al-mukhlasina wato waɗanda aka kebance su aka zaɓe su waɗanda ba sa shiga cikin irin waɗannan munanan aiki fa innakum ma ta'buduna ma antum alayhi bi na. Allah ce fa innakum lalle ku kafiri wa ma ta'buduna da dingin abin da kuke bautawa ma antum alayhi bi fajinin ba za ku iya kufuci wa ubangiji ba ranar tashin kiyama ma'ana innakum ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannama antum laha waridun ko da kuke da wanda kuke bauta ba Allah ba za a yi maka musu da jahannama da kuku ku isa ku kuma ce ma Allah ko ku tsere maka ba illa man huwa sallu jahim ba wani daga cikin ku ce sai ya to mako shi ya shiga wuta saboda wannan munin aqida ta shi wa minna illa lahu maqamun يسبحون وإن كانوا ليقولون ya'malun wannan sako ne dangane da abin da mala'iku suke faɗa wa ma na babu ɗaya daga cikin mu mutaren mala'iku illa lahu muqamun fa suna da maqam wato wani matsayi ma'lumin sananne wanda ba zai iya ketare shi ba wato kowane daya daga cikin mala'iku akwai iyaka da Allah ya masa da abin da zai yi akwai irin aikin da aka dora masa wani baya shiga cikin aikin wani wani baya karɓar matsayin wani wa inna la nahnu safun kuma lalle mu ne masu yin sahu sahu domin bauta ga ubangijin mu wa inna lananul musabbihun kuma lalle mu masu yawan tasbihi ne da sarkace da sarkace ubangiji daga abin da ake jingina masa daga baya wa in kanu la yaquluna law anna indana dhikran min al-awwalin kunna ibadallahi al-mukhlasin wa in kanu la yaquluna in tunna asalanta innahu li wa tukhaffafa min al-thaqilati wa wato lalle su kafirai kanu la yaquluna da sun kasance suna faɗa kafin saukar da alqur'ani suna cewa law anna indana dhikran min al-awwalin da ce muna da wani ambato irin wanda aka bai wa al'ummar farko da ce muna da wani littafi irin wanda aka bai ma yahudu ko nasara la kunna ibadallahi al-mukhlasin da mun kasance bayan Allah waɗanda suke zababbu zarata masu ibada da Allah shi kaɗai ba za su haɗa shi da wani ba haka suke wannan dawar haka suke fata kafin a turo da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kafin a saukar da alqur'ani amma bayan saukar da alqur'ani me ya faru fa kafaru bihi sai sai kafirce ma abin aka saukar na alqur'ani Allah ce fa sauka ya da mun da sannu za su san sakamakon irin abin da suke wato cikin jerin alqur'ani bayan an kawo waɗanda suka munana Allah da abin da bai dace ba jingina masa da gina mata mace bayan an kawo aqidar su an tsarkake Allah da wannan aka yi musu tarihi da cewa fa na ba an ma alai bi fatini ku da abin da kuke bota ba za ku taba tsirewa Allah ba fatini da kenan wato fa'idina ko kuma na wato ba za ku iya halakar da wani ba sai wanda Allah ya kaddara zai karba zai karba kururuwar ku bayan an wannan sai aka kawo kistar bayan Allah na gari waɗanda su kuma suke tsarkake Allah wanda ba sa jin jingina masa tawaya a a suna siffanta shi dukkan wani dangi na kamala da ana nuna almahallu yaqtadi zalik wato jerin ayoyin haka ya kamata ya ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون Ubangiji ce wa laƙadu sabakat kalimatuna a kika kalmar mu ta riga ta gabata ne ibadin almursali na gabayin mu manzanni waɗanda muke turowa a zamun na daban-daban. Inna hum lahumul mansurun lalle su ababan taimaka ne Ubangiji ta'ala zai taimake su zai ba su adadi wa inna jundana lahumul ghalibun kuma lalle da rundunar ko in ji Allah ta'ala ita ce mai cin nasara ita ce wacce za ta yi rinjaye kuma ita ce kada ballahu la aghlibanna ana wa rusuli inna Allah na aziz kamar yadda yake wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin wa kana haqqan alaina nunjil mu'minin inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad ala inna hizballahi humul muflihun dukan waɗannan albushir ne da alkawali da ubangiji subhanahu wa ta'ala yi cewa kamar yadda ya tallafa wa manzanninsa a zamanin da ya wuce haka dukkan mabiya manzanni masu gaskiya da goyon bayan da Allah zai tallafa musu ya ba su jaye kan abokanan adawar abin da kawai ake bukata ya zanto cewa an rike gaskiya din to sai Allah shi وأبصرهم فسوف يبصرون وبعذابنا يستعجلون وإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنزلين وبنجد كده من ذلك فتولى عنهم كوانت كي قبلوا شهداء هل يزوى ولوك وتنمنا كافون أو مسيح لجهادي كنا kafin a umarce shi da yakar mutane bayan ya isar da sako ya faɗa musu abin da Allah ya ce su saura kuma sai kawar da kai kyale su idan sun ji an saura wa absirhum fa sawfa yusrun dan zura musu ido ka zuwa wani lokaci fa sawfa yusrun da sannan za su gane cewa abin da suke kai kuskure ne ba daidai bane ba ko kuma wa absirhum wayar musu da kai ta hanyar dalilai fa sawfa yusrun da sannan za su gane hanya ta daidai in masu neman gaskiya ne fa bi azabina yastajibun shin yanzu azabar mu suke neman a daddoto musu da ita fa idza nazala bi sa'atihim idan azaban nan ta sauka a farfajiyar su fa fa sa'a sabahul munzarin lalle kir da wace garin waɗanda aka yi wa wa'azi ba su ji ba ma'ana za su wayi gari cikin wata mummunar safiya da tarihi da ta kauce wata safiya mai irin wannan munin ba sakamakon saba ma ubangiji ta'ala Allah zai iya dankan su da azaba kamar nan gurin ubangiji ta'ala na raza da su da cewa idan ya ga dama da safe suna cikin shagala azaba za su iya zo musu idai ga dama a kowane lokaci azaba za ta yi su, ko kam min tariqan ahlaknaha fa ja'a basuna bayatan aw hum qa'ilun nawa nawa ne cikin alkaryu da muka halakar da su lokacin da aka yi musu wa'azi ba su ji ba suka kangare fa ja'a basuna bayatan azabar mu sai ta zo musu cikin dare suna cikin bacci aw hum qa'ilun ko kuma azabar da jira a tsakiyar rana bayan sun je suna barcin kailula barci da ake da bayan rana ta raba tsakiya Mana dai a koyaushe azaba za ta iya zo wa adam kamar kar mutum ya amince kenan daga talala da gaman take da Allah ke wa bawa fa idza nazala bi sahatihim a sa'a sabahul munzari Ranar da aka yi yakin Khaibar a shekara ta bakwai bayan an sauka garin Khaibar da asubahi da safe manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda salon yaki dan dabarin yaki dan ya jefa tsoro a cikin zukatan abokanan adawa yace Allahu akbar الله أكبر الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء سباب المنذرين sai dai maimaita wannan har so uku gaba ɗaya sai yahudawa suka ɗauka an zagaye su gaba ɗaya ba yadda za su ko ba fita sojoji su sun sun kunna annabi yawa amma yana kabbara yana kabbara na cewa khaibar kaibar daga yau kaibar ta rushe inna idza nazalna bi sahati qaumin lalle mu idan muka jira a tsakiyar garin kowane mutane ba za a saba wa munzari sai da asbahin waɗanda aka ba a ba su ba a ba za su kai labari ba wannan kalma ita ta jefa tsoro a cikin su aka ci nasara a kan annabi ko to sai Allah wa وتول عنهم حتى wa وأبصر fasau يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله تكي شاهد من زنسا وتولى عنهم كودك قبل سحتاهين هل يزوى ونلوك تيد الله ينفن جسر عذابه wa absir kai dai kai kokarin wayar da kai ka kimsa basira cikin zukatan mutane ta hanyar wa'azi da bayar da dalilai fa sau fa yubsirun da sannu za su gani idan masu neman dalili ne dai shirya, ko kuma sau fa yubsirun da sannu za su ga tanadin da Allah ya musu alkawari sakamakon kafircewa سبحان ربك رب العزة عما يصفون سبحان ربك sarki ya tabbata ga ubangijinka rabbil izzati ma'abucin izza ma'abucin buwaya amma yasifun ga gabarin abin da suke siffanta shi da shi na duk abin da suke jingina masa na ɗa ko na haihuwa ko na mace shi kan ya fi karfin haka duk abin da suke samu sa na kishiya ya fi karfin haka wa salamun alal mursalin amincin Allah ya tabbata ga manzanni ba dan komai ba dan saboda kasance wasu suna siffanta Allah da dukkan kamala suna kore masa dukkan wata tawaya walhamdulillahi rabbil alamin kuma dukkan dangin yabo ya tabbata ga Allah wanda yake shine ubangijin halittu gaba idan muka lura kalmar rabbu ta mai mitu subhana rabbika kuma rabbil izzati kuma rabbu na farko ba ma'anarsa daban da rabbu na biyu duk da cewa kalmar ɗaya ce domin subhana rabbika sarki ya tabbatar ma ubangijinka sai zan zanto rabbu a nan gurin ubangiji subhanahu wa ta'ala a matsayinsa na mahalicci a matsayinsa na mai kulawa da halitta amma rabbil izzati rabbi na biyu ma'anansa sahib ay sahibul izzati an gane ku kaga rabbika mudaf da mudaf ilayhi rabbu shine mudaf kafil khitab shi ma mudaf ilayhi haka rabbil izzati shi ma mudaf da mudaf ilayhi domin rabbu ya zama shine mudaf al izzati mudaf ilayhi to amma idafa din daban-daban nan rabbika min babi idafati al makhluq ila khaliqihi an jingina halitta zuwa ga wanda ya halitta shi an jingina manzan Allah zuwa ga ubangiji mai halitta shi ne Allah ta'ala wanda aka halitta shi ne wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma rabbil izzati kuma min babu ibafati sifati ila al-mawsuf biha an jingina sufa zuwa ga wanda ya siffanta da ita dan an ce rabbul izzati ma'ana sahibul izzati an gane ko yasa din nan halitta ce cikin halittun Allah ko ba cikin sufofinsa ba cikin sufofinsa amma ka da aka ce rabbika kai da aka ce ubangijin da kai halitta ce cikin halittun Allah ko ba cikin sufofinsa halitta cikin halittun wato ka ga yadda Qur'ani lafazi ɗaya amma ko ma'ana ta sha bamban daban-daban shi yasa wani lokaci idan ka ji an kawo wata kalma nan an ba ta ma'ana daban sha an ba ta wata ma'ana daban wanda bai gane ba sai dauka tunan su ya kai tufka da warwara akai sha an ce ma'ana ta kaza an ji an ce ma'ana ta kaza ba wata kalma guda daya da za ka iya fayyace ma'anarta a cikin larabci har sai ka lura da dirin kalmomin da ta zo ciki idan ta iya zuwa nan ta ɗauki wata ma'ana da shiga tanjirin waɗansu kalmomin kuma ta ɗauki wata ma'ana kuma ta je wani wurin ta sake ɗaukar wata ma'ana an gane ko subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wannan shine karshen wannan sura wato suratul safat yanzu kuma za mu shiga cikin suratul safat suratu sa'ad sura ce wadda take makkiya tana kunshe da ayoyi daidai har takwas ko sama da haka da kaɗan ko kasa da haka da kaɗan kamar yadda wato ainihin malamai ke yin sabani wajen ki da sigar adadi na ayoyin kowace sura. Babban abin da wannan sura take koyarwa a ciki wato cewa idan an samu mulki kuma sai a yi adalci. Zai inda aka samu shugabanci in ba ya adalci ba, to rashin yin adalcin nan na iya kawo karaya game da irin wannan mulki. kuma na iya kawo Allah ya fushi da shi mai mulki din kamar yadda zamu gaga a cikin tsakiyar surar da kuma wasu bangarori na ta mai Allah ce bismillahir rahmanir rahim صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في حزة وشقاق ce bismillahir rahmanir rahim sad wannan harafi ubangiji ta'ala ne kadai ya san me yake nufi da shi wal qur'ani da zikr Allah ce ina rantsuwa da alqur'ani da zikri ma'abucin girma ma'abocin matsayi domin azzikir yana zuwa da ma'ana sharaf girma ke alqur'ani ma'abocin girma ne saboda shine mafi girman littafin da Allah madaukakin sarki ya taɓa saukarwa ya tabbata cikin hadisin bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ma min nabiyyin min al-anbiya'i illa wa qad utiya min al-ayati ma mithluhu amana alaihi al-bashar وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا yace babu wani annabi cikin annabawa ba sai sai an ba wani nau'i na mu'jiza wani nau'i na ayoyi irin abin da mutane za su gani su yi imani da shi yace to ni ayar da aka bani ko mu'jizar da aka bani shine wa'ayin da Allah ya aiko zuwa gare ni na alkur'ani da haka ina fata in zanto na fi su yawan mabiya to abin da wannan ke wa qur'ani nan take mu'jiza ce abu ne gagar koyo sannan kuma nan take littafi ne na shirya sauran annabawan da suka wuce baya kowanne bayan an ba shi littafi kuma za a bashi shi mu'jiza daban annabi Musa an ba shi littafi shine at-taura wa katabna lahu fil alwahi min kulli shay'in maw'izatan wa tafsilan li kulli shay wannan shirya ce da cewa yi kaza bar kaza wa fi yusqatiha hudan wa rahmatul lil ladzina hum li rabbihim yarhabun amma mu'jiza da aka bashi. shine alqa asahu fa idza hiya subanun mubin wa naza yadahu fa idza hiya bayda'u lin nazirin yi jefar da sanda ta zama kijiya ya sa hannu a hamata ya rinka fitar da shi yana kyalli kaga mu'jiza din daban kuma littafin daban haka annabi Isa dan na Maryama littafin da aka ba shi ne linjila amma mu'jizar da aka ba shi ne ibra'ul akmal wal abras wa ihya'ul mauta bi idnillah wa turayar da matati da izinin ubangiji warkar da mai ciwon warkar da wanda aka haifa da makanta duk da izinin ubangiji kaga littafin daban mu'jiza daban amma shi alqur'ani shine littafin shiriyar kuma shine mu'jiza a shi kenan sai zama ma'abucin girma wal qur'ani zikr ina rantsuwa da alqur'ani ma'abucin girma inda Allah ta'ala dalil ladina kafaru bari waɗanda suka kafirce ma ubangiji bi izzatin suna cikin girman kai da ci da isa shine izza ji da isa haƙƙin sannan kuma suna cikin sabani wato dukkaninsu sun yi tarayya wata ba cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma sai dai sun samu sabani wajen wace sifa za a bashi dan a kore mutane ga barinsa waɗansu su ce a ce masa mawaƙi, waɗansu su ce a ce masa boka waɗansu su ce a ce abin da ke tatsuniya ce a sabbin al'awwali na kitaba fa yi jumla alaihi bukratan wasila. wato kaga dukkanin su kowa na kokarin ya kawo kalmar da zai aibata manzon Allah ne to da aka kansu bai aka ko da akan nan gurin bi yin suna cikin ji da isa wace kakin sannan kuma da wato ainihin sabani kam ahlakna min qablihim min qarni nawa muka halakar tun kafin su min karni na karni daban-daban fa na dau lokacin da azaba su zo musu sai suka yi kira da babban murya suna neman agaji suna neman ganyo wala da mana babu wani agaji babu tsira idan azabar Allah ta riga ta an gane ko take وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون ko su mutanen maka sun yi mamaki an ja hun munzirun minhum cewa yaya za a mai gargadi ya zo musu daga cikin kabilarsu ko daga cikin mutane da mai ba turo musu mala'ika ba wa qala al-kafiruna har kafare suka rinka cewa hadha sahirun kazzab wannan mai sihiri ne ko makarici ne in ba haka ba ya turo annabi ya zama mutum so a fahimta su annabi sai dai zato mala'ika ba dai dan adam ba shin yanzu shi Allah zai mayar da alloni duk gaba su zama ilahan wahidan Allah kadaitacce bayan kowane gida suna da Allah kowace suna da nasu gida suna da nasu sai a zo a dunkule a mayar da shi guda ɗaya inna da la shay'un ujab lalle wannan abin mamaki wai kadai da Allah ne shi ne abin mamaki amma alloli suke duddugu wannan ba abin mamaki bane ba dan Allah ka duba irin wannan al'amari ya tabbata cikin kitabun nasa'i na tafsiri da kuma sunan na Imam Tirmidhi da wadansu littafan sunna Abu Talib bai da lafiya ya kwanta cikin cuta sai wadansu daga cikin Qurayshawa suka zo wato ainihin duba shi da suka zo duba shi suke cewa babban abin da muke gani ya dame ba a cikin garin makka shine matsalar dan babban kaɗan da dan dan dan uwan kaɗan da shine muhammad ibn abdullahi ya zo da sabon addini ya raba mutar danta ya raba uwa da uba ya raba mai gida da yaran gidansa ya raba wani da wani ya raba kawunan mutane da kan mu daya a makka yanzu duk ya zo ya kasance da saboda haka ya kamata kai masa tsawa ya daina wannan kiran da yake sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ji sai ce kuna so in faɗa muku wata kalma guda ɗaya wanda za ku yadda da ita in har kun bi ta dukkan larabawa za su ji ku mutanen maka ku zama kone shugabanni dukkan ajamawa masu yare wanda ba larabci ba za su sallama muku su bi bayan ku in dai kun rike ta suka ce fadi mutum ke ku ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah ita in dai kun rike Allah zai ba ku izzar duniya ya ba ku izzar lahira shugabancin kuke so a duniya sai Allah ya ba ku matsayin kuke so sai Allah ya ba ku yanzu da allolin na fina sai a jaddada raba ajiya mai da wasu a ja'al al-ali hada ilahan wahida yanzu shi ke nan sai a mai da Allah kaɗai ya ya zama ɗaya ko wanne ya jefa da gunkinsa da haza da shehun hujab da ne wannan abin ba wanda ya ce da duk masu suka abin da ba su soke domin dukkan wanda yake bida ya ce masa kai da yawa a soke kowace irin kungiya a duniya a koma kungiyar kalin lahu da rasulullahi in ma ba babu ita da yanzu aka ba ya halatta gobe halatta ba qala Allah qala rasulullahi kowa ya ajiye kungiyarsa kowa ya soke ɗarikarsa, kowa ya kyale waliyinsa a zo abu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi ba wanda zai yi da kai cikin dukkan shugabannin sufari ba wanda zai yi da kai su sun rafe da manzan Allah ne don su samu wa kansu matsayi kun fahimta ko saboda idan suka yage kansu daga cikin manzan Allah azirin zai tsoro to sai su jingina waliyan zuwa ga manzon Allah su kuma sai su rabu da waliyan karshe ne ci in ci ne wato sun jingina waliyan zuwa ga manzon Allah cewa shi ga manzon Allah ne to sai a ce shi kuma wannan shi ne mai hidimar jikan manzon Allah to ko kuma aka ce ga mai hidimar jikan manzon Allah dan Allah ba ta girmama shi ba kun ga din zakka shi za ku ba in ya tashi maulidi sai kun ba shi kuɗi saboda mai nan jikan manzon Allah ne amma da zai yace manzon Allah gefe guda ya san ba wanda zai saurare shi saboda haka ba abin da ya hada su da manzon Allah in ba dan su moru su mai da mutane zanin sarsa ba kuma yanzu wata ne duk wani wali da ke zo bayan duniya a bayan su na Abubakar da ijma'in dukkan malaman musulunci domin sai zana Abubakar shine farkon wanda ya fara yin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farkon wanda ya fara imani da manzon Allah shi ne halifan manzan Allah na farko bayan manzan Allah ya bar duniya shi ta al'ummar ba. dan Allah idan na yi rantsuwa na ce wallahi tallahi abubakar waliyin Allah ne ka fara ta gama ni haka in rantsa na ce Umar wali ne haka in rantsa na ce Usman wali ne haka in rantsa na ce Abi bin Abi Talib wali ne wallahi tallahi fara ba za ta kama ni ba sai ina da ayoyi a kur'anance, ina da hadisi cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za sa ya zanto mutumin banza mutumin da manzan Allah ya aura gidansa ba zai zama mutumin banza ba dan manzan Allah ba zai banzan sunki ba sai na hawa baka ko sunki manzan Allah ne kuma dan ka ba sunki manzan Allah ne Ali bin Abi Talib wasu da bayan bayan bayan bayan su tsare amanar manzan Allah kenan sahabbansa da suka yi yaki da shi a Uhud da Badar duk ba kafa musu dari ko ba sai waɗansu mutane a can baya baya tarihi bai san su ba sai baya an yi shekara dubu da ɗari ɗaya da hamsin dubu ɗari ɗaya hamsin da sai na Abubakar ga Umar ga Usman duk ga ɗin jihadin da kawo amma zo an kawo waɗansu mutane an zo an sa idan ya ce ba haka ba ga zai abubakar ga umar ga usman sai ce ba ka san waliyi to su sa abubakar da wallahi ne ba auliya wallahi bane ba yanzu akwai wani wali da zai zo bayan su zai ji su falala su karama ya ji su matsayi to in muka ce ko ga waɗannan su ne waliyan sabo muka yi أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب suka ce yanzu za a mayar da alloli gaba ɗaya a dunkule a mayar Allah ɗaya lalle wannan abun mamaki ne su suna ganin ba sai da wannan وانطلق الملأ منهم أن امشوا fantalaqal mala'u minhum sai shugabanni a cikin su suka tashi suka karkade rigar su suka tafi suke cewa wa junan su alimshu ku yi tafiyar ku kar ku saurari wannan zance na cewa wai a faɗi wata kalma ɗaya jama'a su bi mu wasbiru ala alihatikum ku yi hakuri wajen bin allolinku إن هذا لشيء يراد إن هذا لشيء wannan ba باونا wannan shi ne abin da aka rufata da mu wato dama so ake a zo a cire mu daga abin da muke kai mu da iyayen mu yau mu yura shi ma sabina bi hadha fil millati wani mutum wawa sai tak da za a yi malaha min fawar wanda ba ta da wata makauta sai ka samu ta وقالوا ربنا عجل لنا رزقنا قبل يوم الحساب اصبر Allah suka ce rabbana ya ubangijin mu ajilla na gaggauto mana rabban mu na azaba mana qabla yawmin hisabi din kafin ranar hisabi haka suka dan kan gare sai Allah ya ce da manzon sa jir ala ma yaqulun ya hakuri bisa ga abin da suke faɗa na munin kalman nan wal qur'an na dawud zal aid bawo annabi dawud alaihi salam zal karfi ma'abucin himma komawa zuwa ga ubangijinsa a nan ya kamata ya fadakar sanin ku ne ga wanda yake bin littattafai da ake sayarwa na addu'o'i akwai waɗansu littafi da ya haɗa rabbana rabbana rabbanoni na cikin tsoron Allah ku bi manzon Allah ku kama littafin Allah shine kira zuwa ga Allah amma duk wanda ya kira ka zuwa ga zo ka bi tarika ta zo ka bi kaza din zo ka bi kaza din wallahi bai kira ka zuwa ga Allah ba kuma ya fata ma lokaci bayan kici ne ya riga ya fata nashi kuma duk masu irin wannan za ka samu ba sa iya karantar da addini sosai saboda addini baya tafiya daidai da soyayyen zukatan in dai za su karantar da addini su za su rabu da son zuciya in kuwa ba za in ko suna san a bukata su kuma dole sai sun boye wani abu na addini sai ka samu duk irin wannan shugabannin malaman tun yaushe suke tare da shugabannin kasar nan tun yaushe suke tare da sarakuna me suka san suka yi wa addini ba abin da suka san suka yi wa addini kuma cikin talakawa mai suka koyi da talakawa na sunnar manzon Allah sai da sunnar mutane a bi su ya an ganta a cikin kakalli a za a gaishe su a zuwa karbi wuri a zuwa karbi addu'a a karbi dariƙa amma me suka ce gashi na sunnar manzon Allah ne ku bayan Allah ku bi dan ku dace da ke kan baban katin gobe ke kiyama ba ko sai wannan wallahi daga cikin waɗanda za a nuna su a ce waliyai ne ko manya abin nan ne wallahi akwai wanda ba da alaka da ilimi ko ta kusa ko ta nesa ba da alaka da ilimi haka kawai wata rana ya rike da ya zama shehi kawai mutane bai sani ba da rana tsaka ba a iska kawai sai ya zama shehi ya zama waliyi amma babu wanda zai ce ya ga tarihin karatun sa gashi yi karatu wajen malama ne mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab shine littafi mai albarka da muka saukar dan mutane su kula da ayoyinsa su yi tuntuntuni masu hankali su dauki wani to sai mutum bai karanta da kai Qur'ani ba bai karanta da kai hadisi ba yau albarka zai ba su a cikin raba ka da albarka duk wanda ya raba ka da Qur'ani ya raba ka da gama ka da albarka zai baka

jibala ma'ahu lalle mu mun gore duwatsu tattare da shi annabi Dawud yusabbihna suna yin tasbihi da tasbihin sa bil wato a lokacin yammaci bayan rana ta bar tsakiya wal ishraq da kuma safi bayan fitowar rana safi da yamma da wato ainihin duwatsu suna tasbihi tare da shi wa tsayra mahsuratan haka tsuntsaye mahsuratan ga su da an taro a gaban shi su suna tasbihi tare da shi kullun lahu awwab kowane ɗaya cikin waɗannan halittu da aka ambata lahu awwab yana mai komawa ne zuwa ga shi annabi Dawud wato shi tafihi tare da shi ko shi bautar Allah da tare da shi sai shi wata tsanna mun ka hakika mun karfafa mulkin sa dukkan wani abin da ke karfafa mulki mun ba shi wa atayna wal hikmata ko mun ba shi hikima mun ba shi basira wa fasl al khitab da iya raba musu ko raba husuma tsakanin mutane wato ka duk kenan daga cikin abin da ke taimakawa mulki ya albarka idan mai mulki din ya zo mai da dan kafin ai magana mulkin su sai da zama nuna ibadarsa dan a shin wato bauta da Allah baya cin karo da mulkin duniya ko mun mulkin ka karka ce ba za ka yi sallah ba kan kari karka ce ba za ka yi kiyamul laili ba karka ce ba za ka saurari qur'ani ba karantawa to ya kasance a kan tarka akwai qur'ani akwai sayyid bukhari akwai mutane imam malik akwai riyadu salihin da imam an-nawawi ba ga bane ba da zarar an yi kiran sallah a masallaci inda hali ma kai da rasta a ma'aikata ko kai kwamishina kai da ya kamata ka je kai kiran sallah to idan darakta general ya fito yi kiran sallah ko famanan sakatare ya fito yi kiran sallah dan Allah akwai lebar ko masinjin da zai sa bai sallah ba da nan abu zai sa bai ka amalan sai da kansa ya zo ya kira sallah ai abin ba na wasa bane kenan kowa zai kasu to ta hanyar haka ake addini duk wanda haka ofis din sai kaga Allah ya sa masa albarka a kuja a buga sai dai a barka amma kana warki da addini ko da guguwa ta za ta yi don sai ka kai gaba da kai wallahi sannan shi duniya baka more ba kuma tun lahira baka mata sanin komai ba wa shaddadna mulkahu mun karfafa mulkin sa wa atainahu al-hikmata ko mun ba hikima wa fasl al-khitab da lallabe zance ko raba husuma tsakanin mutane وهل أتاك نبغ القسم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف قد ما nafa'ul qasmi shin labarin waɗanda suka yi rigima da juna din nan ya zo maka in tasawwaru mihrab lokacin da suka ketare katanga suka zo wajen annabi Dawud alaihi salam yadda da kazo ala Dawud yayin da suka fita wajen annabi Dawud alaihi salam fa fazi alaihi shi kuma sai ya surata dan mutane sun shigo masa ba tare da sallama ba ba tare da neman izini ba kuma kofa na ta yaya aka yi suka shigo da haka sai tsoro da kama kai ne kana cikin gidanka a boye ko kana cikin ɗakin ibadarka a kunne ka kulle ko ina kawai sai ga waɗansu ne guda biyu a ciki kai ko ba kai ka bude mun suka shigo ba ai dole hankalinka zai tashi ba kwan da akhirhum da haka sai yana sanar da su su wannan sune al-khasmu din lafazin al-khasmu a larabci yana nufin abokin musuma wato yana ɗaukar ma'anar mutum ɗaya yana ɗaukar ma'anar mutum biyu yana ɗaukar ma'anar har abin da ya fi haka wato kuma da ana masa tazkiri ana masa ta'alifi duk da ma'ana daya wani lokacin kuma akan kyale shi akan asalansa al-khatm al-mufrad qasmani lil musanna usum lil jami' wani lokacin sai a ce al-khatm dan ana nufin taron mutane masu hukuma da sai ne an gane ko naba'ul khatm taron mutane masu hukuma labarin su ya zo maka iz tasawwaru al-mihrab lokacin da suka kiro katanga yastakalu ala dauda lokacin da suka shigo da annabi dauda fa farja ya yana zana yasuro daga gare su kalu sai suka ce da ila ta karka tsoro khatmani mu abokanan husuma ne guda biyu ba guna ala ba'din sashi mu ya zalunci sashi fahkum bai da haqqi kai hukunci a tsakanin mu da gaskiya wala tusbit kada ka karkata zuwa ga zuciya shi ne an sabab kar ka yi zalunci wa hadina ila sawa'is sirat ka tsire da mutuwa zuwa ga tsakiyar tafarki abin da kike ne daidai adalci shi zaka to wannan shine abin da kake nema daga wajensa yaya tsarin take yaya rigima take shine ayar da take إنه تسع وتسعون نعجة ولي نحجة واحدة فقال أخبرنيها وعزني في الخطاب شيء كانت إن هذا wannan dan uwana ne lahu tis'un wa na ajan yana da tinkiya sai dai har ta sakin da tara dari ba daya wali yana ajabun wahida ni ko ina da tinkiya daya fa kana sai yace akfilniha ba ni ita Yanzu ka yanzu ma ina da ɗari kai kuma ka zauna haka ba komai yau da sai ba gara ce ba ka da komai ba amma ni ta da na ya zama daidai na cika na samu ɗari wa azzali fil khitab kuma ya matsanta mun ya matsalan ba farai fil khitab wajen neman sun ba shi wannan wajen neman lalle sai na ba shi ne abin da muka zo wajen ka dan kamar hukunci قال لقد ولدت بسؤالنا 光。 zalamaka a ah, lalle ya zalunce ka bi su'ali na hajjatika ila ni'aji ta yadda ya roki dinkiyar ka dan ya hada da tumakinsa to inna kathiran min al-khulafa lalle da yawa daga cikin ma'abuta hulɗa da juna da ya zuji ba zuwa ala babin sashen suna zalunta sashi ilal ladina amanu wa amilu salihat sai ko da suka yi imani suka yi aiki na gari ko qalilun babu su kuma sun yi kaɗan. a kowane lokaci a kowane zamani to lokacin da annabi dawo ya kammala wannan yanke hukunci sai ya gane kuskurarsa shi ne Allah ce wa zanna dawo sai annabi dawo ya samu yaqini da tabbas anna ma fatanna cewa lalle mun jarrabe shi wato ya fada ba daidai ba fastaghfara rabbuh sai ne magafaran ubangijinsa wa kharra raji'an ya fadi yana mai yin ruku'i wa ana ya koma zuwa ga Allah ta'ala sai Allah ce fa zafarna da mutar وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب فغفرنا له ذلك في مكة كافر تامة أبين دي نقول إذن التي وإن له عندنا لزلفى للذي أنه داود ينادى كسنتي أولمه wa husna ma'ab kuma yana da kyakkyawan makoma da auren mu kenan da Allah menene kuskuren da annabi dawud ya nan gurin zahirin ayar za ta kalla duk waɗansu ruwayoyi da aka kitsa karkashin wannan yahudawa suka yi dan shi ga Annabi Allah amma zahirin ayar mutum guda biyu suka zo suna husuma da suna kasmani ba ma guda husuma guda biyu ba ba za ba abuna ala ba'in sashin mu ya zalunci zaki. yanzu kai da hukunci ba za ka iya sanin waye ke da gaskiya ba sai in ka ji duka biyu sai dai ya fara bayani na a inna hadha aqidahu tis'un wa tis'una najatan wa liya najatun wahida fa qala aktimniha wa azmi fil khitab a adalci a adalci da shari'a idan ka ji karan mai kara ya ce wane ya kwace min kaza wane ya yi min kaza bayan ka ji mai kara ya faɗa yanzu me rage kai sai ka saurari a na hukunci a ba hukunci ba sai ka saurari shi wanda aka yi kara shin gaskiya ne ka nemi ya baka dukiya ko baka nema ba ka je maka kafin guda dawud ya nemi wannan yana jin bayanin wannan sai ke la tafzala maka ya zalunce ka wannan shine laifin da annabi dawud ya yanke hukunci kan mutum kafin ya tambaye bayanin ka tafzala maka bi su'ali na ajabika ila ni aji wa inna kathiran min al-khulafa la yabghi ba'dhum ala ba'd illa alladhina amanu wa amilu salihati wa qalilun ba. bayan ya gama yake wannan sai tuna cewa kai ai ban tambaye ki da yi magana ba to shine Allah ce wa zanna daud sai annabi daud ya samu tabbas da yaqini azzannu ala zaman al-yaqin annaba fatannahu cewa dan neman jarrabi shi فاستغفر sai maza yake istighfari wa karrara ki an wa'ada ba kisa da ke kawo ba cewa wai waɗannan mutane guda biyu da suka zo wai sun zo ne suna yi wa annabi Dawud da zaurance zaurancen da suke masa aka ce wai na da mace ɗari ba ɗaya to wata rana kuma ya hau kan bene sai ya leko gidan wani soja daga cikin sojojinsa wani komandan yaki cikin manyan komandojinsa sai ya ga matarsa wato a gida kuma ya ga gashin kanta sai ya ga kyakkyawa ta sai kuma ya ta haka yi guda suka ce wai da ya sha'awar ta yana so ya aure ta ya zai sa karkashin igiyar auren wani sai kira wannan mutum sai ya tura shi yaki ya zama shi da komandan yaki sai idan an je an kashe shi a wajen yaki daga baya sai kuma shi ya zo kuma sai ya aure ta wai da yi wannan hukunci shine sai Allah ya turo mala'iku suka zo dan su yi masa zawarancan magana cewa yanzu ni ne nake da dukiya da riba daya dan uwa na da guda daya sai ce dole in baki wai har yake da ya zalunce ka da, yake ya zalunce ka suka ce to to kai mai mace da riba daya ya za ka tura mutum mai mace daya wajen yaki dan aka ci ka dauki abu to wai wannan shine sai annabi Dawud ya gane eh yayi kuskure sai yake riba daya wannan kisa ce Isra'iliya Yahuda suka kawo dan cin mutuncin annabawa aka kirista suke kitsa irin waɗannan kisoshin cikin littattafan su dan munin ladabi ga annabawa abin da yake gaskiyar labari mala'iku ne suka zo kawai da su nuna masa ga yadda yake hukunci ana ba shi horo ya fara hukunci tsakanin su kafin ya fito tsakanin mutane in masu tsara suka zo idan ka ji wannan to kuma sai ka ji jawabin wancan kafin Allah Wa musulmi dan mun ba ma shiga irin wannan sana'o'in da zai dan garo kana neman mai injin photocard musulmi ke da karata ya kamata dukkan wata sana'o'i da suka shafi rayuwa yau da gobe a ce musulmi sun shiga ciki dan su cike gurbin da ake da wannan yake cewa wai mai zai hana a yi gargaɗi dangane da almajirai masu bara wani lokaci sukan je har bakin church suna bara kafara ce gaba ɗaya ba musulunci ba ce ba ita bara gaba ɗaya ba addini ba ne ba yin bara amma matsalar mu mun bayar da wani mummunan samfuri har ma wata suna ganin ita bara kamar wani aiki da na ibada wanda idan an yi akwai lada da Allah ya tana da gaba barata wanda yake kuskure ne kwarai kuskure ne iyaye idan suna son 'ya'yansu su yi karatu sai su kawo ɗaɗin wajen malami sai su kawo kuɗin abincinsa na shekara wannan shi ne zaman gaskiya da gaskiya Yin tsoron Allah mu kuma wuce sai imamu malik ibn anas ba sai imamu shafi'i sulaisu bin sa'ad da gangaro har zuwa ga sai imamu bukhari sai imamu muslim Sai cikin su duk wanda mahaifansa suka zo yi karatu abin da suke sai su ji su kai shi wajen malami da an kudin abincin sa na shekara in guduri ya tsare za a sake kawo masa ko shi ya sake zuwa ya karba ya koma amma waje dole ba za a yi karatu ba zai albarka ba sai an ci kanzo sai an ci sauran ko sai an yi dan dago dago wannan al'ada ce ta mu kawai amma in zama za a yi na gaskiya da gaskiya idan ka kai ɗanka wajen malami ka kawo ɗa da ka kawo buhun gero ka kawo na masara shi kina rika duka ana ba shi abinci malami ya yi ka'ida da kai duk shekara ga abin da za ka bayar ka ciyar da ɗanka in ka karanta da shi kawai samu muka zo muka mai da baraka ba wani addini kuma har muke bayar da mummunan hoto ga waɗanda ma ba musulmi ba Ka ba mu labarin ma wanda ya musulunta Abuja ko yace shi ya ce da musulunci amma da Allah shi ne ba zai bara ba ya dauka bara ma addini ya ga musulmi ka ga wannan kuskure karantarwa ne kuma za ka yi nan mabarata din nan maza da mata wallahi har gida din giya suke zuwa suna a sharuwa ruwa lafiya da goban bara suna cewa a sha ruwa lafiya suke faɗa a yan bara kuma su je kofar ta duk suna bara wannan wulakanci ne ya kamata malamai su faɗakar iyaye su rike yayan su yi karatu karkashin su in sun kaiwa malami su ba shi kudin abinci kar wani zo ba ka yaya guda biyar kawai ya kace sa wannan ba gaskiya bane wannan ba ne zaman gaskiya ba ne zaman adalci ba an gane ko kai ne ya kamata ya zama wajibi ka dauki karatun nauyin karatun danka wannan yake cewa wa ko ne masallaci da suke da shi wai duk lokacin da sallar idi ta zo sai su yi a tsaya a cikin masallaci wa na gari ne sai a yi sallar idin a cikin gari a masallacin cikin gari na juma'a ba a fita bayan gari da suka yi magana haka sai shi malamin ke ce musu a maka da madina ma duk suna yin sallar idi ne a cikin masallacinsu na cikin gari ba sa fita bayan gari kullum ina so mu koyi wani abu guda ɗaya. mu kawo hujja cikin Qur'ani ko hadisi kan duk abin da muke so mu tabbatar da halaccin sa kar mu ce ana yi a maka ko ana yi a Madina misali zaka je maka da zuba larabe na kan taba kusa da sakin Allah kusa da kusa da masallacin Ka'aba ko kusa da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi nan wannan sai zama hujja idan ka dawo barna ko ka dawo Kano ga ka cewa mutane ku je ku sha taba na ga maka ma ana ta Ko zai zama hujja ba zai zama hujja ba haka kasancewar maka da madina sun yi abu baya zama hujja in baya cikin littafin Allah ko sunar manzon Allah mutanen maka da mutanen madina mutane ne su ba suna iya yin daidai suna iya yin kuskure aiki su baya zama hujja cikin addini sallar idi sunnar ta shine ayi ta bayan da haka manzon Allah ya manzon Allah bai taba yin idi a cikin gari ba tun da yake dukkan wanda ya ga hadisin manzon Allah da sallar idi to ana ne a musalla da suna a wannan shi ke sai misali a jikin manzan Allah mai ka muta to in za a nan da zuwa wani masallacin za a yi da sunan mahaifinsa ba da sunan mijin